karfe bakwai agogon najeriya da jihar kamar chadi shida kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu mai sauraro barka da haka ga kanun labaran A Najeriya adadin man da NNPC ke haƙowa a kowace rana ya karu zuwa gagga miliyan guda da dubu ɗari bakwai da hamsin. 'Yan Nijar mazauna Najeriya sun tafka muhawara kan taron ƙasa da ke gudana a Yamai a taron su karan farko bayan ficewar ƙasar tasu daga ECOWAS. Amurka ta ci gaba da tattauna da wakilcin Rasha a saudi a ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙin Ukraine ba tare da wakilcin Kiev ba. To yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin man NNPC a Najeriya ya ce sakamakon kwanciyar hankalin da aka samu adadin man da yake haƙowa a kowace rana ya ƙaru zuwa ganga miliyan guda da dubu ɗari bakwai da hamsin sabanin ƙasa da ganga miliyan guda da dubu ɗari biyu da hamsin a baya. NNPC ya kuma ce yanzu haka yana haƙo cubic miliyan bakwai wato biliyan bakwai na gas a kowace rana. Dangane da wannan ci gaba baban Babangida Abdullahi na Jami'ar Bez Najeriya wato da ke Abuja a Najeriya ya yi mana tsokaci. Eh haka ne wato dangane da shi wannan nasara da za a jinjinawa kamfanin NPCL wato al'amari ne wanda dole a koma a duba wato kudurin nan da majalisa ta amince da shi na PIA wato Petroleum Industry Bill shi ne fara kankama yanzu muka fara ganin irin wayannan abubuwa suna tasowa Wato a baya a kasafin kuɗi na 2025 gwamnatin Najeriya ta faɗi dama cewa tana neman eh, naira tiriliyan tamanin da ɗugu shida da bakwai wadda za ta samu ta man fetur kuma ana sa ran za a sai da kowane ganga ɗaya a dala saba'in da biyar kuma a cikin kasafin kuɗin an yi kiyasin cewa a kowace rana za a fito da mai ganga ɗari E gaskiya wannan babban albishir ne kuma eh, ya kamata mu sa kyakkyawan niyya mu zuba ido da tsinkaye abin da zai biyo baya. kalaman dr babangida abdullahi na jami'ar bez babbar kotun jihar kano ta kafa dokar da ke kange gwamnatin kasar daga yunkurin illa ga kudaden kananan hukumomi bayan zartar wasu hujjoji da wakilcin kananan hukumomin suka shigar gaban kotun waɗanda ke nuna yadda gwamnatin ke wani yunkuri da zai gai ga yin amfani da waɗannan kudade ba ta hanyar da suka dace ba akalla kananan yara goma sha takwas ne jami'an 'yan sandan najeriya can a jihar anambra suka yi nasarar cetowa kuwa daga hannun masu garkuwa da mutane da ke safararsu galibinsu sun fita daga hayyacinsu inda bayanai ke cewa an ceto su ne daga mabambantan wurare biyu da aka killace kuma dukkaninsu sun fita hayyacinsu saboda tsananin yunwa yayin da a gefe guda 'yan sanda suka kame mutane uku da ake zargi da aikata safarar 'yan nijar mazauna najeriya sun gudanar da taronsu na farko tun daga lokacin da kasar ta jinye daga kungiyar ecowas ko kuma cdao inda suka tattauna kan yanayin da suke rayuwa a najeriya da kuma taron muhawara na ƙasa da ke gudana yanzu haka wakilin mu abuja muhammad sani abubakar da ya halarci taron ya haɗa mana rahoto Sabon shugaban kungiyar mazauna Nijar a Najeriya Muhammad Tasiu Kalgo ya yi ƙarin haske kan ficewan ƙasarsu daga ECOWAS da cewa. Nijar ta huce daga cikin ECOWAS amma Nijar fa da Najeriya abu ɗaya ne kuma akwai rajijoni da tun kafin a kawo ecos wanda ta tanadi dukkan ma'amala ta shigi da huci akan taron ƙasa da ke gudana a nijar kuma sai kalgo ya ce muna yi wa gwamnatin mu ta nijar godiya domin tana karrama mu ɗan nijar mazauna ƙasashen waje wannan talo da ake na ƙasa a yanzu mu ma ƙungiyar mu an bata wakilci saƙon mu kamar yadda shugaban kasa janar abdulrahman chani ta ɗauko na tausayawa talakawa to muna kira a ƙara kula da manoma da kuma dukkan 'yan kasuwa ya sauran 'yan nijar ke kallon taron ƙasan sai abubakar khalid ya ce mun ga siyasa tun 1999 ba mu goyon bayan siyasa muna goyon baya a ba sojojinmu dama sai mu kashe ya mutu ai ba makaranta a cirki babu asibitin kirki babu hanyar kirki babu ruwan sha a kuma a demokrasi muke. Ita ma Zainab Muhammad cewa take. Me zan ce in ko ba fatan alkhairi ba kowa mai kishin kasan shi yana so ya ga ci gaba a ƙasa. Taron wanda aka yi a ofishin jakadancin Nijar a Najeriya ya samu halartar mambobi daga jihohi 24 har da Abuja. Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa. Ta rundunar sojin Benin ta kai harin ramuwar gayya da ya bata damar halaka 'yan ta'adda goma sha bakwai bayan harin ƙarshen mako da dakarunta wato kan dakarunta da ya hallaka mata sojoji guda shida jam'iyyar shugaba faruk na sun bayyana togo ta samu gagarumar nasara a zaben kasar da ta lashe hudu cikin kujerun majalisar dattijan kasar 41 Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemo gudunmawar dala biliyan shida da ƙasashen duniya domin taimaka wa ƙasar Sudan wadda ke ci gaba da fama da yaƙi tsakanin soji da ƙungiyar RSF da ya sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka. Hawa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta danganta buƙatar da matsanancin hali da ya sanya mutanen ƙasar rasa mahallansu tare da tsinduma cikin yunwa a matsayin abin da ya sa ta ƙara neman tallafi. tallafin da kashi arba'in bisa ɗari, musamman a wani yanayi da ƙasashen duniya suka tsinci kansu da ya haɗa da dakatar da tallafin da shugaba Trump ya yi a watan da ya gabata wadda ya taɓa rayukan mutane da dama a duniya. sai dai majalisar ta ce neman tallafin ya zama dole ne duba da yadda aka share watanni 22 ana gwabza yaƙi tsakanin jami'an sojin ƙasar da dakarun rsf wadda ya ta gayyara kaso da yawa na jama'ar ƙasar tare da jefa su cikin mawuyacin hali an tabbatar da matsananciyar yunwa a kimanin wurare biyar a ƙasar da suka hada da sansanonin 'yan gudun hijira da ke dafur kamar yadda rahoton majalisar ya tabbatar inda take tsoron ƙara munin lamarin lamarin biyo bayan fadace-fadace da rushewar muhimman kayayyakin bukatu a ƙasar. mahukuntan burundi sun ce mutane fiye da dubu goma ne yanzu haka suka tsallaka kasar daga congo ta iyakarta daga yammaci a wani yunkuri na ganin sun kauce wa azabtarwar kungiyar m23 jami'an tsaron kan iyaka sun ce ana ganin tururuwar shigowar baki cikin kwanaki uku da suka gabata wanda ke da nasaba da yadda m23 ke faɗaɗa mamaya a wannan ƙasa. ministar al'adu ta faransa rashida datti ta fara wata ziyarar kwanaki zuwa yankin yammacin sahara daga jiya litinin ziyarar da ke matsayin nuna goyon bayan paris ga 'yancin wannan yanki da nufin mara baya ga maroko da kuma wa algeria kasashe biyu da suka shafe tsawon lokaci suna takaddama kan yankin. amurka ta shirya taron tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi tsakanin rasha da ukraine ba tare da an gayyaci shugaban ukraine volodymyr zelensky cikin wannan tattaunawa ba abin da ya sa ƙasar ukraine ta ce ba za ta amince da matsayin da aka cimma a wannan taro ba akan haka ne muka tuntuɓi bashi 'yan bashi masanin siyasar ƙasa da kasa don yi mana tsokaci a kai wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa trump ya fito ƙarar ya nuna niyyar amurka ba za ta ci gaba da goyon bayan yakin da ake tsakanin Ukraine da Rasha ba. Kuma shi ma Zelensky karfin hali ne zai nuna duniya cewa daga lokacin da ya ya yarda da zaman da za a yi babu Ukraine a daga lokacin da kasashen duniya za su yi masa fahimta mummunar fahimtar cewa kasawa da kuma rauni da Ukraine ta samu a yakin da ake fama da shi zai wani yunkuri ta fuskar diplomasiya ai da Putin da Trump kowa ya san irin kyakkyawar alaka da take wanda kuma abin ya zo daidai lokacin da Amurka hannunta ya yi duba da yadda shi Trump yake ganin ba zai cika ba da kashe kuɗaɗe barkatai ba irin wanda ya gada wanda wannan zaman da za a yi zama ne wanda shi ba zai kiya ce an bullo da dukkan wani mataki wanda za a tsaye da wannan yakin tsakaninsa da rasha ba wanda ni ina kallo a yanzu ta fuskar diplomasiya ba ta da wani zaɓi illa ta yadda da dukkan wani yanayi da ya kasance shi ne yanayin da zai kawo ƙarshen tsamar da ke faruwa tsakaninsa da ƙasar rasha kalaban bashi masanin siyasar kasashe shugabannin kasashen turai sun aji bambance-bambancen da ke tsakanin su don tankar kalubalen amurka game da yakin rasha a ukraine yayin taron da suke ci gaba da gudanarwa yanzu haka a paris inda jamus ta kafe kan bukatar girke dakarun turai a ukraine taron da yana zuwa ne a wani yanayi da kasashen na turai ba su gama murmurewa daga dirar mikiyar da mataimakin shugaban amurka jedi vance ya yi musu a yayin taron tsaro na na birnin munich a ƙarshen mako ba game da kuɗin da amurkan ke kashewa a ƙungiyar tsaro ta nato kuna sauraron wannan labarai ne daga nan sashen hausa na radio france international rfi taken labarin wasanni kenan ga kuma ka misali ya shigo barka da shigo to barka ka dai azima an gaishe ka na to kungiyar kwallon kafa ta barcelona a wasan da ta buga daren jiya da ra volcano ta samu nasarar ɗarewa kan teburin gasar la liga bayan da ta samu nasara akan ta da ci ɗaya mai ban haushi Haka. to barcelona dai ta yi amfani da kunnen dokin da real madrid da ke jagorancin teburin gasar da kuma atlantico wacce take ta biyu a teburin gasar suka yi a ƙarshen mako eh. wajen komawa kan teburin gasar na la liga a yanzu dai barcelona na jagorantar teburin ne da maki hamsin da ɗaya eh. daidai da wanda real madrid in ke da shi sai dai bambancin kwallaye ne a tsakaninsu mm. kin san barcelona a bana ta yi ruwan kwallaye sosai yayin da ita kuma atlantico take a mataki na uku da maki hamsin eh. to yanzu za mu jira mu ga yadda za ta kaya a mm. nan gaba duk da cewa akwai sauran wasanni domin wasa ashirin da hudu ne kadai aka yi a gasar La Liga ta bana. Eh. To daga gasar La Liga bari mu leƙa gasar zakarun nahiyar Turai wacce a yau za a dawo kuma a yi kurungus Mm, <laughs> <laughs> <laughs> domin za a fafata ne a wasu daga cikin manyan wasanni zagaye na biyu na neman zuwa neman gurbin shiga 'yan zagayen sha shida mm. to manchester city dai mai horas da ita wannan kungiya pep guardiola ya ce nasara koko damar da suke da ita na samun nasara a kan real madrid a karawar da za su yi a gobe laraba mm. wato kaso ɗaya ne kaɗai cikin ɗari a karawa farko dai da kungiyoyin suka yi a ranar talatin makon da ya gabata real madrid sai ta je har gida ta lallasa man city da ci uku da biyu mintuna hudu kafin a tashi wannan wasa to sai dai gabanin karawar da za su yi a filin wasa na bernabeu a gobe idan allah ya kai mu mm. guardiola ya ce damar da suke da ita a kan real madrid din kaɗan ce eh. amma za su iya kokarin su wajen ganin sun yi amfani da ita don sake dawowa cikin wannan wasa <laughs> city dai ta farfado daga dukan da ta sha a hannun real madrid a wasan da ta yi da newcastle a gasar premier league din ingila a ƙarshen mako mm. inda ta lallasa ta da minti hudu da nema lamarin da yasa ake ganin watakila ta iya sauya sakamakon wasansu da real madrid sai dai gadilapa ya ce yana ganin abun ba mai yiwuwa ba ne <laughs> ya da. <laughs> a karawa ta gobe dai ya zama wajibi ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi biyu ta fice daga wannan gasa ta zakarun nahiyar turai mm. zuwa zagayen 'yan sha shida wanda shine karo na farko da za a ga ba a ga ɗaya daga cikinsu ba a cikin shekaru da suka gabata to kisa a ƙarshen mako shi gadila ya amfani da murmush wanda kuma ya zuba ƙwallaye uku a raga wata watakila zai iya amfani da wannan salo ba su mamaki to an ga shida ka misali. NNPC a Najeriya ya ce sakamakon kwanciyar hankalin da aka samu adadin man da yake haƙowa kowace rana ya ƙaru zuwa ganga miliyan guda da 750 sabanin ƙasa da ganga miliyan guda da 250 a baya. NNPC ya ce yanzu haka yana haƙo cubic biliyan bakwai na gas a kowace rana. Dangane da wannan ci gaba ne Bashir Ibrahim Idris ta tattauna da Dr. Babangida Abdullahi na Jami'ar bai Abuja ga kuma yadda tattaunawarsu ta gudana. Dr. Babangida Abdullahi, me za ka ce dangane da wannan nasara da za a iya cewa kamfanin ya samu? Eh, haka ne wato dangane da shi wannan nasara da za a jinjinawa kamfanin NPCL. Wato al'amari ne wanda dole a koma a duba wato kudurin nan da majalisa ta amince da shi na PIA wato Petroleum Industry Bill shi ne ya fara kankama yanzu muka fara ganin irin wayannan abubuwa suna tasowa. Wato a baya a kasafin kuɗi na 2025 gwamnatin Najeriya ta faɗi dama cewa tana neman eh, naira tiriliyan tamanin da hudu da ɗugu shida da bakwai wadda za ta samu ta man fetur kuma ana sa ran za a sai da kowane ganga ɗaya a dala saba'in da biyar. kuma a cikin kasafin kuɗin an yi kiyasin cewa a kowace rana za a fito da mai ganga 752.3 kuma ana lissafin za a sai da shi ne a naira dubu da ɗari biyar. To kaga yanzu wannan ƙari da aka samu wanda NFC ta samu ya nuna cewa wato budget ɗin ƙasar nan zai samu ta goma shi sosai sosai saboda wannan ƙari da aka samu kuma wannan ƙari abin farin ciki ne kuma abin a jinjinawa ita wannan ma'aikata ta NNPC a daidai wannan lokaci kuma ya kamata mu gane cewa duk wannan ya samu ne a dai wannan kuduri da aka yi na wato me da ita shi wannan kamfani na nnpc mai zaman kanshi wanda ba abin da ta gomashin da ake sare kenan idan ya zamanto yana zaman kanshi kamar kowane kamfani na kasuwanci maimakon a yadda da yake a ƙarƙashin gwamnati to kamar wani tasiri zai wa ita kanta najeriya e babban abin da za a samu shine wato yadda aka yi kiyasin tattalin arziki na wannan shekara na 2025 in ka duba a da an yi tsammani a kowace rana za a samu ganga 752.63 da ɗigo shida da uku to amma ka ga yanzu bisa ga wannan ƙarin da aka ce an samu na ganga miliyan ɗaya da da digo bakwai da biyar kaga ai an samu ƙarin wato kuɗin shiga sosai tun da dama babban ayin da aka sa ran kuɗin shiga zai zo gwamnatin ƙasa a wannan shekarar shine ta sai da man fetur din To wannan zai kara wato kuɗin shiga ga kasar sosai sosai. To kamar su kuma 'yan ƙasa fa ta ya za su ji a jikinsu? Eh wato duk lokacin da aka ce dama ai kuɗi ya samu kuma ƙasa ta samu kuɗin ya shigo ta lalitatta ana kyautata cewa abubuwa na more rayuwa za su ƙara inganta. Don kaga an ka duba budget ɗin na ƙasar a wannan shekarar duk da kuɗin gudanarwa ya fi kuɗin manyan ayyuka yawa amma duk da haka ana sa ran cewa za a saka su a manyan ayyukan ƙasa wadda ƙasar za ta amfana da shi duk da dai cewa wannan budget ɗin an yi shi wadda zai kunshi samun kaso mai yawa a wannan shekarar shine tsaro sauran bangarorin ma za su samu ta goma shi idan aka samu karuwar wannan kuɗi kuma ina gani wannan ba zai rasa nasaba da wannan ƙarin budget da shugaba bola ahmed tinubu ya ƙara shigowa da shi majalisa na tiriliyan biyar da ya ƙara shigowa da shi a wannan satin ba ina gani hangen samun